بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من تقلت موازينه فهو في عيشة وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية wannan sura an ce mata alƙari'a saboda ta fara da alƙari'a aka ce mata suratul qari'a bismillahir rahmanir rahim qaria mai kwankwasa wato mai kwankwasa zukata da tsoronta mal qari'a me aka ce mai kwankwasa wa ma adaraka mal qari'a me ya sanar da kai abin da aka ce ma qari'a mai kwankwasa ita mai kwankwasa yau mai kunun nasu ranar da mutane za su kasance kalfarashi farashi kamar sunge almarsusi wanda aka watsa kun ga kunge in ya fara hitowa ya an kai ruwa kuna ganin yadda yake ta fitowa cikin ɗan rami dan karami amma ba ka iya kidan waɗanda ka hitowa don lokaci guda ɗaɗari na iya bulluwa su hito to ranar da mutane za su hito daga kaburbura kamar haka nan wanda ya hito wanga da hitowa ta yayi gabas bai ko tambaya ina uba ne yake ba uban shi ko yayi yamma bai ko tambaya ina ɗana yake ba mata ta hito ta yi kudu ba ta tambaya inda ɗiyanta suke ba ɗiya sun hito sun yi arewa kowa hito babu ruwan kowa da kowa to ranar na rana kiyama ke Ba amma man kula mawazinu amma wanda duma wani ne ta yi nauyi aka auna aiki ne mai kyau yin rinjaye mara kyau Allah ya samu cikin su wa huwa bi ishata radiya wannan yana cikin rayuwa yardadda don duk wanda ya samu ranar kiyama aka auna aiki ne na ƙwaryar rinjaye mugu to ba a kuma hausa buran nan an ja ta haka nan na ƙwaran shi a aiki wanda ba shi ba babu shi to a wannan lokaci wanda duk ya samu irin wannan ba huwa fi ishatin radiya wannan yana cikin rayuwa yardadda Allah ka samu cikin wa amma man kaffat mawazinu amma wanda ma'aunai ne ko ta yi sauki ba ta da nauyi to fa ummu hawaya makoma ta wata hawaya wa ma adraka ma hiya me sanar da kai abin da aka ce ma hawaya in baka santa ba narun wuta ce hamiya mai tsananin kuna zahi gare ta abubuwan da ka nawaya abin da na ibada sai an sa ga ma'auni su nawaya ma'auni tasbihi tasbihi yana nawaya ma'auni wato kalimatani khafifatani alal lisani thaqilatan fil mizan kun ga annabi ya ce musu thaqilatan fil mizan masu nawayawa su biyu ga ma'auni subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim saboda haka wannan kalma ce mai kyau ku yawaita ta sannan wani hadisi ya ce subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar to duka dai tasbihi dai aka dai shine ka nawaya ma'auni to ku yawaita tasbihi don ma'aunin ku shi nauyi kowa ma'auni ne nauyi ranar kiyama na aikin kwarai to ya tsira da albarka sunayenka Allah da daraja wannan sura Allah ka nawaye ma'aunin mu ranar kiyama Allah ka nawaye ma'aunin mu ranar kiyama Allah ka shirya mu ga abin da ka nawaye ma'auni tun daga nan duniya A ala mu gare don mu rika yi ne Allah ka gafarta mana kuma ka warkar da mu daga dukkan ciruta